Sabanin yadda a shekarun baya ake shirya shagulgula da dama domin karrama ranar uku ga watan Mayu a wannan karan cibiyar 'yan jarida Maison de la Presse ta takaita abin ne da sanarwar bitar halin da aikin jarida ke ciki a Nijar. Ƙasar da rahoton ƙungiyar ƙasa da kasa ta RSF na 2021 ya ayyana a matsayin ta 59 daga cikin ƙasashe 180. abin da ke nufin bata cira daga matsayinta na 2020 ba, duk da cewa a bayan nan hukumomi sun ɗauki matakin sassauci ga 'yan jarida masu rubutu a yanar gizo-gizo. Suleiman Umaru Bura ne sakataren yada labarai a cibiyar Maison de la Presse. Da ita wannan doka yau shekara uku da aka ɗauke ta dama ƙungiyoyi na jaridu musamman ma wani babbar ƙungiya ta bayyana rashin gamsuwar da wannan doka saboda doka ce wanda bata ba wa ɗan jarida incin shi yadda ya kamata a ce ya yi aiki bata kare shi yadda ya kamata tunda yanzu aka mata gyaran huska abu ne mai kyau kuma rashin tsaro ya sa a kasashe da yawa wasu 'yan jarida sun shiga cikin matsaloli sai dai allah samu a cikin kasar mu ta nijar ba a samu wani dan jarida da za a ce ko an ɗarme shi haka iya gidan kaso ko kuma ya rasa ran shi an kashe shaka shigowar kafafen sada zumunta a zamantakewar jama'a a yau wani al'amari ne da ake ganin sa tamkar wata barazana ga makomar aikin jarida To amma a cewar wani ɗan jarida mai zaman kansa Sule ba kare bin damo. diya da an kai ɗan jarida ko ɗan ƙaramin rubutu yayi sai ya yi maka rubutu wanda daga baya in ka karanta ba za ka tsaya ka yi tambayar ina ne wannan abun ya faru ko a kan wane wannan abun ya faru sai ya baka cikakken labari. Halin matsin tattalin arzikin da kafafe masu zaman kansu ke ciki wata matsala ce da ke iya shafar 'yancin aikin jarida da na faɗin albarkacin baki alhali su ne ma'aunin mizanin demokradiyya a kowace ƙasa cibiyar 'yan jarida na an ankarar da gwamnatin nishar akan wannan batu ya kamata diba ta gani ai su gidan jaridu yadda za a musu wani farashi nasu na daban musamman ma abin da ya shafi harkokin wuta abin da ya shafi harkokin telefon abin da shahi harkokin internet kai hal abin da shahi man ma da suke sha saboda gwamnati ya kamata ta duba ta gani kokarin da gidan yalbu suke yi yanayin da yan jarida mata ke cikin sa a yayin gudanar da wannan aiki ita ma wata matsala ce da ake ganin tana mai da hannun agogo baya a kokarin tabbatar da cikakken yancin aikin jarida da na faɗin albarkacin baki Balkisa Hamidu da Usaina Haruna na cewa haka maganar take. Wata rana akwai wani suje da ake cewa wannan mace ɗaya ga yin shi bisa harka wajen sante kiwon lahiya wani harka politics aga kamar mata ba a sa su kamar busan kan a kan shi ba kuma ba don busan komi ne ni da na da nace magana lokacin ma da boko haram yana zahin shi na tashin ya mai har zuwa gingimi daukar labaru amma babu matakai da aka dauka don a bada kariya bis aikin jaridan da ake yi kenan muna iya cewa nan muna ganin matsaloli bayan wannan kuma tsakanin mu ma da muke aiki wataran matan da suke samun babban matsayi sai kaga wani ya gwada mishi wannan mace ce ni na bar mata na gida mace ba ta iko na ba haka nan ne ba ilimi gare ta ilimi gare ka kuma Allah ya daukakanta dole a yarda da wurin da Allah ya kai ta Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar